الله الشيطان الرجيم من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu shahi da wannan rajar sun jira annabi sallallahu alaihi wasallam daya da dari biyu da talatin da tara kuma yau da wata uku da goma sha takwas wannan masallaci ta albarka alaihi ci gaba da عمدة الأحكام من كلام خير الأنام والنفق وضم له حديثه الكتاب المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعي الحنبلي عليه رحمة الله. هنا في كتاب الاتحاد kusan karkare wannan littafin za mu tashi hadisi na 421 a gefen kwafi na قال يتي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أثر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخير من الحفيان إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق قال ابن عمر في فيمن أجرى قال سفيان من الحفيان إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن ثدية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل وانا حديث عن ساموش عبد الله بن عمر رضي الله عنه بعد عبد الله بن عمر فباطن بني حديثا da yawa sun gabata a cikin wannan hadisi yana cin alƙasirin da riwaya yana cin sahabban أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا سؤال تكتبون من الفتية وأقل نصف الفتية وفتوى شباب ترجم الساعة سوداء بابا كوباني أوجوه قال يتش أجرى النبي صلى الله عليه وسلم وما ظهر من الخيل النبي صلى الله عليه وسلم يا ساتيري نا دواكن أكل aka yi wajen da min alhafiya suka yi tsere daga wajen da ake ce masa alhafiya ila saniyyatin wada'i zuwa wajen da ake ce masa saniyyatin wada'i cikin madina wa ajra malam mudammar sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sanya tsere da dabbobin da su kuma dawakan da ba a ramar da su ba min as-saniyyati ila masjidi bani zurayqin daga wajen da ake ce masa saniyyatul wada'i din zuwa masallacin da ake ce masa masjidu bani zurayqin qala ibn umar sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma yace wa kuntu fi man ajra ina cikin waɗanda suka yi tsere suka yi gudu da waɗannan dawaka qala sufyanu الإمام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه يتي من الحقياء إلى ثنية الوداع نيسان دكي أكادو وجن دعك يتمس الحقياء هو ثنية الوداع خمسة أميال من مليار أو ستة كوم من شدة ومن ثنية الوداع سنن دك وجن دعك ثنية الوداع إلى مسجد بني زعيم zuwa masallacin da ake ce masa masallacin bani buhai milo kamar mil daya wannan hadisin kamar yadda kuka gani yana bayani a kan dawakan da ake tanada domin jihadi da su Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-afras salatatu dawakai kala hudu فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان akwai dokin da ake tare da sa na Allah akwai dokin da ake tare da sa na mutum ne akwai kuma dokin da ake tare da sa na shaidan ne dokin da aka tare da na Allah shi ne dokin da aka yi masa tarbiyya ta yaje jihadi jihadi na ɗauka addinin Allah wannan dokin doki ne da ake samun lada da shi shi ne ake nufi da farsu da fahra akwai doki farsu da kintiya dokin da mutum ya tanada wanda zai ta harkokin rayuwarsa da shi ya haushe je ce fari ya haushe su neman abin arziki wanda doki na dan adam ne ya halasta mutum ya mallake shi akwai farasun da shetan shi ne na uku sai dokin da shi na shaidan shi ne dokin da aka tanada don alfahari da jarari da nuna isa da kuma girman kai a ban kasa wannan doki na shaidan to dawakan da suke lirrahman dawakan da aka tanada na jihari akwai nau'in training ko kuma tarbiyyar da ake musu daga cikin tarbiyyar da ake musu ana ramar da su a hana su abinci su saba da yunwa na ɗaya kenan su saba da wahala na biyu kenan sannan kuma cikin ya zama bai da nauyi domin ko ɗan adam ne jikinsu ya nauyi da yawa ya yi kiba da yawa sai kuma ba zai iya yin komai ba to shi na ake kimsa tabbiyar tabbiyar shi ne ta jimiyar a tabbiyar shi ne a tajbi a sa a je yunwa a yunwatar da abu a ki shi abinci domin a masa tarbiyya ya zama ba yi da nauyi to shi ne na abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma yake ba mu labari cewa annabi sama ya tanadi wasu dawakai na jihadi aka sa dawakan da aka tamhirin su wato aka kiba su abinci su karami to bayan an gama musu wannan training din ko wannan tarbiyyar to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa a yi hira da su domin a ga za su iya ɗaukar mahankalin jihadi sai ya ce daga wajen da ake ce masa alhafiya zuwa wajen da ake ce masa taniyyatu wada dukkanin su wurare ne a cikin madina sai yi sun ya ce a hausa an kera da su aka su aka kera da su na wajen mil biyar ko kuma mil shida domin daga alhafiya kamar yadda alibawa su biya da mabalai ne ya fassara rahmatullahi alaihi ya ce daga alhafiya zuwa taniyyatu wada tafiyar mil biyar ko tafiyar mil shida mil nasu na da mil nasu na da mil nasu na da bai kai kilomita da ake da kuke yanzu domin mil a da shi ne alfa zira'i shi ne zira'i kafa kafa dubu biyu kafa dubu biyu shi ne zai baka mil daya kagare tafiya tana da nisa kamar ka ce kafa kafa dubu kafa dubu goma kenan kafa dubu goma ko kuma kafa dubu goma sha ne. aka sa su suka yi bayan an gama musu training an sa su sun zama ba su da ke ba. sannan su kuma dawakan da ba a musu wannan training din ba a musu tabbini ba ba a yi watar da su ba suka zama akwai mai a jikinsu suna da suna da matsi suna da kiba su kuma sai a nufsa mai ce su ma a ɗan gwada su a game za su iya yi shi ne sai aka sa aka ce to daga wajen da aka ci saniyatul wada zuwa masallacin da aka ci musu masjidu bani zurai dai shi ma a madina yake annabi sallallahu alaihi wasallam ce su ma a kera da su a gani shi kuma tsakanin ah, saniyatul wada zuwa zuwa zuwa zuwa masjidu bani zurai din tsaye wato kafa dubu biyu gane malamai suka ce babban abin da hadisi ne ke karantar da mu shine halascin a yunwatar da dawakai domin a yi musu tirenin su saba da wahalhalu domin a yi jihadi da su fi da lahi domin idan a biye ƙiba da yawa to ba ya iya ba ya iya wahala amma idan dama an saba masa ya saba da yunwa ya saba da kishi jikinsa ya zama ya yi taushi to sai ya zama duk wahalar da za a tafi da shi sai ya zama ya iya fuskantar wannan wahala irin waɗannan da ba ne Allah ta'ala ya rantsuwa da suwancin wancan alƙur'ani yake cewa wal adiyatu dabaha Allah madaukakin sarki yana kai yana rantsuwa da dawakai waɗanda suke kai haɗi da asuba idan saboda tirenin din da aka musu suka hau dawaki suka hau dutse sai su kunna wuta da kofatarsu in suna gudu sai kofatarsu na kunna wuta da suka haɗe da duwatsu Allah ta'ala ya rantsuwa da su aka sun kashe su mutu wal ajiyati dabaha fa diyati qadaha fal mughirati subha fa na bi naqa fa wasatna bi dama su ne ake rantsuwa da su waɗannan dawakan da aka musu tireni wannan hadisin abin da yake karantar da mu sannan dama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan cewa cikin abin da ake tanada na jihadi akwai da bakai Allah ta'ala ce wa ajibu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl turiduna bihi aduwwa Allah wa aduwwa Allah ta'ala ce wa ajibu lahum mastata'tum min quwwa ku tanadan ba abokanan ba duk abin da kuke da shi na karfi mastata'tum duk abin da kuka iya mallakar sa na karfi wa min ribatil khayl sannan kuma da dawakai ku zama kuna da dawakai waɗanda ake tafiya jihadi in kuna da waɗannan ɗaukan ƙarfin annabi sama ya fassara al'uwa ya ce ala innamal quwwatu ramyu ala innamal quwwatu ramyu ala innamal quwwatu ramyu annabi sama ya ce ƙarfin da Allah yake nufi yana nufin iya harbi malamai suka ce akwai akwai sirri na ubangiji a cikin nan da kuma gaskata annabta annabi sallallahu alaihi wasallam kage yanzu ai karfin da ake takama da shi a duniya ai na harbi makamin da za a cilla shi daga wata ƙasa da ya tafiya kilomitoci dubbai ya je kuma ya abin da ake son ya yi a wata ƙasa kaga a rabu dinki sai Allah ta'ala kuma sai cewa min kai ne, sannan kuma da daura dawakai ku zama kuna da dawakai turjibuna bihi aduwallahi wa aduwallahi idan kuna da wannan tanadi to za ku tsoratar da makiyan Allah ko makiyan abinda hadisi ke karantar da mu kenan da waƙai ya halasta da manufar a yi musu training ya halasta a ba su abinci domin su saba da wahala jikinsu ya zama ya saba da wahala jikinsu ya zama babu mai a ciki da yawa ba su da kiba sosai ta yadda duk inda za a shiga da su za su shiga ba tare da sun turgude ba ko kuma sun dace shi ne abin da hadisi yake karanta waɗannan sunayen wurare ne saniyatul wada akwai saniyatul wada a maka abin nan sannan akwai saniyatul wada a madina nan a duk sama abdullahi ibn umar yana ba da labarin saniyatul wada ta cikin garin madina mun gane ba ta maka حديث نقبوا عنه رضي الله عنهما قال أذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا خمس عشرة سنة فأجازه عبد الله بن عمر سعد يقول حديثي يجي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زودني عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد عشان ثلاث دقائق يقول وعنق أربعة عشرة سنة ألو تشين كنا عشان شكرا أبو مشاو فلم تزني سيانة سنتي بضاعة جديدة أنا أقسم إنك بعد دابا أتفيدني جهاي ألو تشين شكرا أبو مشاو فلم تزني في المقاتلة أن أقسم بإبادة دابا أتي أياكي دليل wa ugibtu alayhi yawm al-khandaq amma da aka zo yakin al-khandaq sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa anabtu 15 sanatan a lokacin shekaru da 15 fa ajazani sai ce babu laifi a a cikin wannan hadisin malamai sun tattauna tattauna mai tsawo na farko yakin yakin kudu an yi shi a shekara ta uku kauli rajihi a shekara ta uku aka yakin kwato shi kuma yakin khandaq shi da kace ce masa ghazwatul ahzab wanda Allah ta'ala ya saukar da sura a kai suratul ahzab shi kuma an yi shi shekara ta biyar kawai ya mata to kallon wannan hadisin na Abdullahi Muhammad ya sa wasu daga cikin malamai ke cewa uhud a shekara ta hudu aka ba a shekara ta uku a bani babu ibn hajar rahmatullahi alaihi ya ba su amsa yake cewa cewa shekarun shi sha hudu an ki tafiya da shi da cewa shekarun shi sha biyar an ba da izinin a tafi da shi babu cin karo a tsakaninsu larabawa suna da wata ɗabi'a a kirga idan abu ya rage tsora ɗan kaɗan sukan haɗe shi kamar misali shekarun shi goma sha uku da wata ba sai su ce shekarun shi sha uku suna jin har hausawa ma suna wannan shekarun shi sha uku da wata kai misali sai su ce ya shekarun shi sha uku sha shekarun shi sha uku da watanni kaza sai su ce shekarun shi sha biyar kafa. in dai ya shiga shekara misali an haifi mutum alif ɗari tara da casa'in a watan disamba alif da ko watan nuwamba watan sha ɗaya ko alif ɗari tara da casa'in sai aka shiga shekara ta dubu biyu da sha takwas sikirin shi nawa kenan amma watan januwari in za a yi dikin dikin dikin dikin shekarun shi nawa sannan kuma in za a yi tubarin da ya shiga shago ya shiga shekarar da zai cika wannan shekarun da ake bukata ya cika ba a yi dikin dikin ba shekarun za su zama daya za a samu tazara a wajen ba da labari tazaran ne tazarar shekara daya ko kuma tazarar shekara tazarar watanni watanni ya lalakalli sha ɗaya ko watanni goma a kirga akan yi haka abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma lokacin da aka yaƙi inda a shekara ta uku aka domin manya-manyan yaƙoƙa da aka yi su a jere suke badar an yi a shekara ta biyu da an yi a shekara ta uku ba a sake samun wani yaƙi da galibi دعك يبعطي سرايا وتياو قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يتورى في جيدة كان سبع أتكان أحد دقما غزوة الخندق وغزوة الأحزاب خندق أشكرة تدير أكبر وسيئة سبع عبد الله بن عمر روكة شد أخي أحد شد نمشو بس متشاء أحد ولا أهوى إذا أنت قوة زوجة يأتي الخندق شد نمشو شاء أحد وتنين to sai masu kirga idan suka tashi shi ne yake ba da labari ya zan ce lokacin uku shekarun shi sha hudu a a watanni shekarun ta sha hudu ne da ne lokacin da aka zo kuma za a yi yakin kandan a shekara ta biyar shekarun shi sha hudu da ne bai cika shekara sha biyar ba ce to shi ne sai an annabi sama ya bayar a can annabi ya ana aje shi a nan kuma annabi sama ya ba da damar a tafi da shi malamai suka ce babban fikirin hadisin shine yana karantar da mu baya halasta a sa yara su je yaki musulunci shine addinin da ya fara kare haƙƙin yara ba a yi da a ce da yara yaki sai dai idan yaran sun zama irin yaran da ake cin shi bagi a gan shi yana da ƙananan shekaru amma kuma ila yana da wata dabara da ya iya yi sosai kamar mun faɗa lokacin da aka abin da waɗanda suka kashe abu jahilin a yakin waɗanda da abu mu'azu na amfani jamu ko da mu'azu na afra waɗannan yaran guda biyu abdullahi kofar ya fi su girma lokacin da aka je umu amma sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai su sun iya hari sai aka ce a tafi da su so da kuma aka tafi da su su kai wancan aikin suka kashe abu jahil mun gane ah, a bada. wannan wannan shi ne so da haka a musulunci yara ba a zuwa yaki shi ya sa ma ba a taɓa su idan an je in an je garin abokanan gaba ba a kashe yara cikin wasiyar da aka suna yake masu abbansa kasu su kashe ƙananan yara kasu su kashe mata kasu su kashe tsofaffi kar su kashe masu bauta a cocin su abin su mai rafatun wani sannan sannan sannan sannan bayan wannan bayan wannan malamai sun yi istinbatin wani take wasu sun haddada shekarar balaga da wannan hadisi wasu malamai suka ɗauka suka ce eh, sifin mulu shekara sha biyar amma dai malamai da yawa sun musu mai musu da martani a kan cewa wannan baya nuna tarihi cewa ga shekarar da kowane yaro zai balaga wannan yana sabawa gwagwadon gari da kuma al'umma akwai garin da ke da yaran su wasu shekaru su sha biyu sai su balaga wani kuma garin sai su kai shekara sha takwas sannan su balaga wasu shekara sha biyu so da aka kauni rajiki a game da balaga ba yi da alaka da shekara yana da alaka ne da yanayin mutanen wuri da kuma yin abin da suke ci da kuma yanayin rayuwarsu zafi ko sanyi suna faɗa suna cewa garin da ya fi zafi to an fi tsammanin yaran garin su zama sun balaga da wuri garin da suke cikin sanyi yaran su su cika balaga da wuri wannan shine ya raji وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم النفل للفرس سهمين وللرجل سهما daga abdullahi bin umar dai har yanzu hadisi na uku da duk nasu ne ya ce manzo ka sama kasaba fi nafi annabi sama ya raba a ganima annafu al ganima da ba annafu al ziyada kari to abu ne ai da kuka sama kari ne a dukiyar shi za ka ci masa nafi qur'ani ya yi sai kira shi da al ya sa shi a matsayin jin to annabi sama ya raba قسم في النفل يربع بنيمة من فرس سحمين دوكي ينا لكسودي وللرجل سحما sannan kuma mutum shi kuma yana da kaso daya idan ka tafi da dokinka to za a baka kashi kashi biyu na hirman doki kashi ɗaya kuma naka haka ake haba in mutum ya tafi a ƙasa bai je da komai sai a bashi kasan shi haka ake raba a aka je aka dawo za a ba doki ta shi saboda hidimomin doki suna da yawa nisa ya kai mutum ya hajji doki a kogon gidan shi ba talaka bai da shi shi ne malaman kuma yin suna son suna son su so kada sai su ce wani ya baka jiki na doki zo ya ce ka ranta mushi dubu goma sai ce ga doki shi jingina suna ce ya halasta karkaci da dokin sai kuma ka riga hawan shi kamorai ba ko kuma ciyar da shi da kake yi da ba mai rai ne shi ko an kawo maka za ka tsawa shi abinci in ka bashi abinci sai ka hau kenan kamorai ɗanka ranar da ya samu dubu goma ya kama ka shi kenan sai dubu da dokin shi ila da kafin kama ka dubu goma an kai lissafi ya rika kashe dubu hamsin to doki kula da shi na da wahala to shi ya sa shari'a musulunci sai ta sa idan mutum ya tafi jihadi da doki sai a ba shi kashi biyu da dokinsa kashi ɗaya kuma sai a ba shi nashi haka ake raba ganima amma kuma yadda muka aka aka ambata mana a cikin ya ke raba a cikin kai abin nan an cire kumus an cire kumus kumusi haƙƙin Allah ne da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam a lokacin da babu annabi sama haƙƙi ne na baitul mali za a cire a ba baitul mali kashi daya kaso hudun ne shi ne za a raba mayaka doki kowane doki na da kashi biyu mahayinsa kuma na da kashi daya wanda kuma ya tafi a ƙasa yana da kashi ɗaya shi ne ba shi na abin da hadisi ke nan وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش daga abdullahi ibn qurdayhayyat yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yulabbi ba'd man yab'ath bis-siraya yakan kara ma wasu da ya aika su yaki li yin hasatan sai ya ba su wani kaso na daban a kebe siwa kasmi ammatin jaishi sabanin bayan kasan da aka ba saura sai a tafi sai ya kalla kila akwai wata shaida da aka bada cewa wane ya yi ƙwazo a jihadi ko wane ya shiga wajen da kowa ziki sai mun sama ya ɗigo wani abu sai a bashi da sai a ce ya ma'aikin Allah wannan yana da iyalai da yawa a gidansa sai mazan sama ya ɗiba wani abu ya ƙara masa wannan da yana cin tasarrufin rani ala ra'iyya malamai sun ce manufin bil maslaha ne za a kalli maslaha ko dai a kalli maslaha kwazansa a wajen jihadin ko kuma a kalli maslaha ta kila yana da wani nauyi na daban da sauran mayaka ba su da shi sai a ba shi. wannan ya halasta akwai malaman da suke ganin wannan kususiyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam shi kadai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ne wasu kuma malaman suka ce a'a annabi sama ya yi tashri'i dukkan wani shugaba yana da ikon da zai yi wannan hasbal maslaha ya kalli maslaha in akwai maslaha da zai sa za ta sa ya kara ma wasu sojoji abin da aka riga aka raba bayan abin da aka raba su kuma a ba su wani kasu na daban domin karfafa su ko domin kara musu karfin gwiwa ko domin suna da wata hidima ta daban to babu laifi maganar malamai ta biyu ta ce daidai cewa tashri'i ne a nan su sama ba khususiyar sa bace ba khususiyar sa bace ya halarta duk wani shugaba ya zama yayi wannan an shar'anta masa in aka je jihadi aka dawo aka samu ganima bayan an raba to shugaba na da ikon da zai kalli wasu kuma ya ba su wani abu da gane wannan wasu malamai sun buɗe shi suka ce ba sai a ganima ba kawai ya halatta shugaba ya kalli wasu bayan albashi da suke da shi a wajen aiki da ware sai ba wasu wani abu na daban shi na shi ne wannan an ba shi wannan iko yana cin ikonsa amma da sharaɗi ya kasance akwai wata maslaha akwai maslaha tabara wato akwai wani abu da ake ganin zai kawo gyara da ci gaba a wajen aiki ko kuma a kasa ki daya Ko ya halarsa ba sai kai a jihadi gane وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منه daga sayyidina abu musa al-ashari abdullah ibn qais shi ma an gaba sa ta gabata a baya abdullah ibn qais abu musa al-ashari yana cin fuka hawa sahaba ina ɗaya daga cikin waɗanda annabi sama ya ya tura su tun yana da rai a matsayin wakilansa kuma alƙalai tare da mu'adu bin jabal radiyallahu anhu annabi sama ya hada su yace su tafi garin Yaman da ba Yaman garin su Abu Musa shi kuma Mu'adh dan Jabal dan Madina sai manzon sama ya hada su shi Abu Musa al shari dan gari Mu'adh bin Jabal shi kuma ya fi shi fiki amma dukkanin su baki hai masana fikihu a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan ƙari'ai masana al-Qur'ani domin da idan aka ce masanin Qur'ani ko masanin fikihu ba bambanci wanda ake tsammanin ya zama malamin fiqh a da shine ala rabba mahaddacin alqur'ani to masanin fiqh abu musul ashari yana cikin sahabbai wanda suke qurra'u kuma fuqaha masana alqur'ani kuma masana fiqh musulunci so da ka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sa da shi da sayyidina mu'adh bin jabal zuwa yana kuma ya ci gaba da zama haka har zamanin sayyidina usman bin affan radiyallahu ta'ala anhu zamanin sayyidina umar kun san wasiƙa wasiƙin da zai na umar ya rubuta masa daga ciki akwai mashhuriyar wasiƙa wadda ta zama kamar misali a ce wani handbook ne wani littafi ne da alƙalai ya waje ba su zama sun mallake shi ba alƙalai ba kawai shugabanni malam ibn qayyim rahmatullahi alayhi ya dauke shi ya masa sharhi ya rubuta littafin sa ilamul muqayyin an rabbil alamin sani dalilin rubuta littafin kenan sharhin wannan wasiƙa ce da sakin na umar bin khattabi radiyallahu anhu ya rubuta ma abu musa ashari tunda kabu musa ashari babban sahabi ne masanin fiqh sannan masanin alqur'ani wa abu musa ashari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hamala alaina silah falaysa duk wanda ya daga makami akan mu falaysa minna baya musulmi ya zara takobi yana yakan yan uwansa musulmi annabi sai ce fa laysa bi zati baya cikin aikin musulmi ya fito da makami yana yakan ɗan uwansa musulmai zai iya zama al zai iya zama al zai iya zama al-hiraba shi ne kawai mutum da ya ɗau takobi kawai ta ya ɗau makami kawai ta kashe musulmai ko ya yadda da shugabancinsu ko bai yadda da shugabancinsu sunan sa baghi albaru kai musulmi ya zo ya tafi kai mutum ya zo ya takashe musulmai aikinsa albaru masu sisi da ake ce musu albughaz aikinsu kuma albaru shi ne a nada shugaba musulmi sai wani ya fito daga cikin musulmai ya ce shi bai yadda da shugabancinsa ba sai ya zo ya rika gwamnati wannan shi ne ake ce musu alkhuruj masu wannan aikin shi ne ake su ne ake ce musu alkhawarij alhiraba yakar musulmai da kwace musu duki musulmi mutum ya fito da makami ya kashe musulmai ya kwace musu duki alhiraba ne dukkanin su waɗannan iyagun ayyuka ne kuma haramun ne a cikin musulunci kuma suna cikin abin da ke halasta jinin mutum wato mai wannan aikin ya halarsa a yaƙai ya halarsa a yaƙe shi mutumin da aka zaɓi shugaba al'umma ta yi intifaki a kansa sai ya fito ce shi bai da wannan shugaban ba annabi salama a hadisi sahihi wanda imam muslim ya fitar da shi annabi sun ya ce da a haɗa a yaƙai sai an kashe shi ba haka albani mutumin da zai zo kawai ya ta mai uwa da wani ga musulmai kawai ya ta kashe musulmai in masu zafin ran don wasu matasa ko ya ce ai ga baki ɗaya ba da al'umma ta kafarta ba hukunci da ba a hukunci da sau da ka ya halarsa a ta kashe mutane wa ka'idar musulunci hukuncinsa a kashe shi to baya halasta musulmi ya ɗau mataki ya ɗau makami ya zo yana yaƙa ƴan uwansa musulmi haramun ne a musulunci babu kyau kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan altabaya Shin ya ɗau makami yana kashe musulmai haka nan kawai shi yasa babu wata kofa da aka bude musulmi yanzu ko yana kashe musulmai ko wancan waɗancan su ɗin masu yaƙi to in son samu ne zama gwamnati za ta ba da koda a yaƙe su da alkawari ɗin in ba haka ba sai ya zama yaƙi ya zama alhamdulillah, ahliya sai ya zama ana yaƙin ba ta. ɗan ƙasa da ɗan ƙasa wancan ɗan ƙasan ya fito da makami wancan ma ba da izinin sojoji ba da izinin gwamnati ba ba a tsari ba sai su fito za su yaƙe su to shi kenan sai a yi ta kashe su amma idan ya zama a ƙarƙashin shugabanci ake yi akwai shugaba shi yake ba da umarni a ƙarƙashin sojoji na musulunci to shi ke sai ya zama an kashe wannan matsalar sai ta zama bata wannan akwai tarihi na abin da ya gabata tun a zamanin sai musamman zamanin sai na ali radiyallahu anhu haka ya faru kawarijawa sai na ali ya yaƙe su kafin ya yake su ya tura musu sai na abdullahi na abbas na allahu anhu ya je ya tattauna da su abdullahi na abbas ya fara ba da shawar cewa ya aike shi ya je ya tattauna da su sai na ali ya ce za ka iya ya ce ya eh, zan iya ya ce to ni ma ga shawara ya ce jari'un bil sunani kuma wa la tujadilu bil qur'ani fa inna al qur'ana dhu ya ce in ka je za ka yi jayayya da su kar ka ja musu aya a adaran mu'mini kana jawo aya kafin ka kai sun karasa maka ita za su iya makarantu maka aya ta baya ya ce wa jahilun bi sunan ka ka musu hadisai so da ka sai na sai na Abdullahi da Abbas ne tafi da su ya ce menene matsalar su suka ce sai na alkafiri wani yaro billah me ya kafirta suka ce abu suka lissafa waɗannan abubuwan abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma ya ja da su ya kawo su hujjoji da yawan suka dawo suka ce sun tuba sun gane abin da suke kuskure wata riwaya ta ce alal aqalli mutum dubu da suka suka bar wannan ra'ayin nasu na kawarijanci wata riwaya kuma ta ce sun kai dubu takwas sauran kuma da basu da suka kiyarda suka gamsuwa da hujjojin da aka je aka kafa musu kenan sai na ne ce to a yaƙe su aka tafi aka je aka yaƙe su su ne suka koma wajen da ake ce musu hamuwa daga nan kake jin ake cewa akwai aƙida hamuriya ɗan khawarij da ake ce musu alhamuriya mun gane to shi ne wannan so daga khawarijanci fita da makami mutum mutum ne zuwa farkon abin da ke kawo shi ne zakewa addini abin da ke kawo kawarijanci shine zakewa a addini sallar ka karɓe ta fi ta kowa kyau azumin ka karɓe jin ya fi na kowa wanda su haka yi siffanta kawarijawa su za su za ku in suna sallah ta taɓa kuna sallah za a yi wani za ku ga sun fi ku iya sallah in an sun fi yawan azumi sannan mutane ne masu karatun alƙur'ani da yawa amma in suna karanta alƙur'ani ba su bi Qur'anin baya wuce makoshinsu baya shiga zuciya ya tasiri ba da ke shi ce mutane da suka kafarta su haɓar to shi ne matakin farko a fara raina yan uwanka musulmai ka rika ganin cewa duk kowa ba daidai yake kai kadai ke daidai kai ka kowa sarki kai waliyi ne sauran kuma duk gaba ki daya musulmai masu kai to ana da ana nan sai mutum ya ce ma ai sun kafarta shi ke ka kafarta mutane sai ka hada su jininsu daga mummuna aqida ce saboda baya halasta musulmi ya dau makami ya kashe ɗan uwansa musulmi Allah ya fitar da Allah ya musulmai daga wannan lalaci وعن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل تكون كلمه الله العليا فهو في سبيل hadisi daga abu musa dai har yanzu abu musa na shi kariya abdullahi bin qais radiyallahu anhu yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an rajul yuqatilu shaja'at a game da mutum da zai zo yana yaki dan ya nuna jarumtaka mutum da zo yana yaki dan ya nuna shi jarumi ta kashe mutane ta kashe mutane انا ديني وانا مسك اما انت تكون شداد انت تكون شداد ده جاهليه يعني يا شيخ اخذوا اخذوا يا كسب ليش قوي اكيد بني شيما يقاتل شجاعته قوي هنا يا كسب بن جابتك ويقاتل حميته وكما مجنة كما يدعى ياكي إذا كار رأي حمية شيني كار وانا أبو mutum ya yadda da shi na ra'ayi ba addini ba in ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim hamiyyata hamiyyatal jahiliyyah hamiyya qabila ta ta fi kuwa hamiyya ra'ayi na ya fi kowa hamiyya kasa ta ta fi kowa ta kowa shine hamiyya ne shi yazo yana yaki dan kare kabilarsa ko kare jam'iyyar siyasa zara makami kana ya ɗan uwanka musulmi saboda siyasa wacce yana jam'iyyar kaza na yana ka za zai ga kuma jam'iyyar da baki ki su ba na Allah a ciki ko akwai ta Allah ba ba wata ta Allah ce a ciki ba wanda ake buɗe shi da bismillahir rahmanir rahim duk wannan ko me hukuncin sa wa yuqatilu ya'an da kuma wanda ya zo yana yaƙi dan a gani dan a gani a yabe shi a ce yayi yaƙi wannan lafazin na riya zai iya ɗaukar zai har shaja'atan ya shi ciki domin ya, abin da ake ce riya shine mutum ya abu dan mutane su gani su yaba masa ko su yaba masa ko su biya shi ko su biya shi da bahbada ko su biya shi da ta'azimi ko su biya shi da jahi ko su biya shi da ajaru a biya mutum kila ta hanyar ayyabai mahmada ke a biya shi ta hanyar a girmama shi ganin da ake masa da zai ya canza ko kuma ja a bashi wani matsayi da bai da matsayi amma da aka ga wannan abu da ya yi wanda ya so dama a gani sai a bashi wani matsayi dan shi jahu kenan au azumi ko kuma a biya shi da wani abu ila dukiya ce wannan shi ne ake ce masa biya ayu zalika fi sabilillah a cikin su waye yake yi fi sabilillah waye yake fi sabilillah a baya ai mun karanta annabi sun ce wallahu alamu bil mujahid fi sabilillah Allah kada ya san wanda yake yaki dan shi ni da kai ba za mu iya mu shaida mu ce wani qalbi fi sabilillah babu da hujjar da za mu iya Allah ne kawai ya sani Allahu alamu bil mujahid fi sabilillah Allah kada ya san wanda yake yaki dan shi domin abu ne al'amarin kalbi abu ne da yake da alaka da zuci mun ka hadisi mai ban tsoro a karatun baya hadisi wani sahabi da sahabbai suka suka yabe shi suka ci dan aljanna a nan su ne ce dan wuta ne ana yayi mai riwaya ya ce sai na rika sa. in ya can ne ma sai in ne can ce har ya samu wani lokacin can baya da ya samu wani lungu can baya shi kenan sai ya kafa tsinin takobinsa a sama kawai sai ya ta baya a sai ya fadda a kai sai takobin ya cako ta cikinsa ya da wani ya kashe kai wanda ya kashe kai na aljanna qatilu nafsihi fi an finna? haka ya ce ko mutumin da ya kashe kanshi dan wuta ne ba ce kafin kullum na ja wanda maka yi mala kashe ne za ka ji mutane sun ce ah, wanda ya kashe kanshi dan wuta ne a ya kafiri ne a ɗan wuta ne shiga wuta da ban kasance mutum kuma kafiri ne Ka kage yanzu da shi ya kashe kansa amma abin da aka gani ne aka gani an gan shi yana ta jarumtaka a wajen yaki zalla su sami ya ce man qatala bi takuna kalimatu llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah waɗancan ukun dukkaninsu ba wanda yake fi sabilin lahi wanda ya yaƙi don jarumtaka a yabe shi a ce shi jarumi ne ba don Allah yake wanda ya yaƙi don kara ra'ayi da ƙabilanci da ɓangaranci ba Allah yake mawa wanda ya yaƙi don a gani a yabe shi a biya shi da yabo ko a biya shi da matsayi ko a biya shi da kuɗi ko a biya shi da a canza masa kallon da ake masa da girmamawa dukkanin waɗannan ba fi sabilin lahi suke ba amma wanda yake yi fi sabilin lahi ban katala ni ta kuna tun ma ne wanda yake yaƙi dan ɗai kalmar Allah ta zama ita ce maɗaukakiya ya zama musulunci ke sama ba shi ya zama shi yake sama wannan hadisin yana da ban tsoro ba kawai a yaƙi ake magana yaƙi na makami ba a duk wani abu da za a yi na musulunci mai kasance tunanin kai zama ɗaukakar musulunci kai ba ɗaukakar ka kuma wani sirri duk lokacin da kai ke aiki da musulunci musulunci ya ɗaukar kai ma za ka samu ɗaukaka in duk mutanen duniya ba su san ka ɗaukaka ba to na lahira zan san ka ɗaukaka ɗaukakar da kuma ake nema ce domin ɗaukakar duniya tana da ƙarshe tana ba da iyaka ko ka mutu ɗaukakar ta ƙari ko kuma da ranka ma ɗaukakar ta ƙari addinin shugabanci da ake badawa a ce shekara hudu mutum zai yi bayan shekara hudu zai dawo kuma gan shi ba shi ba ne da motar da yake shiga ba irin ta zai shiga ba masu tsaron su yanzu ba wanda da ba zai iya kaiwa kusa da shi ba yanzu kawai sai da gansa a wajen damu amma yana ɗan taɓa suna tsira tare haka tana faruwa kuma ta faruwa amma makamin lahira da matsayin lahira to wannan na dindindin ne na har abada ba yi da ƙarshe kuma kullum karuwa yake ba raguwa yake matsayin da za ka samu a lahira to kullum da ruwa yake ba raguwa yake sabanin matsayin duniya akan kai matsayin da in ka kalli mukamai da ake badawa a duniya to sukan dallashi sukan dallashi wani kika gansu suna rakewa kullum ana ce wane ne shugaban kaza ko wane shi ne kaza yawan shekarun da yake sai ka ji yana fita a cikin zukatan mutane girmama shi da mutane suke sai ka ga girmama tana kasa mutum ya nemi ɗaukaka a wajen Allah ba a wajen jihadi kawai ba dukkan wani fage da za a yi ma Allah aiki to zama tunanin mutum musulunci ya sama ba shi tunanin shi a ce shi ya sama musulunci ya sama to shi ma daukaka su ce wa innahu la dhikrun laka wa li qawmika sawfa tusalu innahu la dhikrun laka wa li qawmika dhikrun laka sharafun laka qur'ani daraja ce ga ta sama da kuma al'ummas dukkan sharaf ake daraja to daga lokacin da ƙura'ayin musulunci ya zama to kai da kake masa aiki kuma za ka yi sama amma kar ka nemi yin saman ka ka nemi yin saman musulunci wanda ita ce ka'ida sannan hadisin yana karantar da mu ashe duk jihadi da za a yi na musulunci ko zama Allah ake shi duk waɗannan ladaddakin da aka tanada mai jihadi za a ba shi dama ya ci mutum saba'in daga cikin danginsa za a mashi kaza za a mashi kaza amma ba sharaɗin shi ne game dan Allah mutum idan ya zama akwai nau'i na ya ko ya zarra ne a cikin zuciyar lokacin da ake jihadin nan ruwa bai da wannan lada ya aikin banza in aka kashe shan kashe banza wuta zai tafi to ina amfani ba dubara to da ka kyautata niyyar nan a rayuwa ga baki ɗaya babban aiki aiki ne mai wahala an sani الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه yana cewa ما عالجت شيئا أشد علي من ya ce, wallahi ba abinda zai kokarin magance matsalarsa na sha wahala fiye da matsalar niyya fiye da matsalar niyya shi in na zo ina ganin kamar niyya ta tsakaka sai kuma ɗan ya bijimo min da wata musu? kai ɗaya daga cikin magabata ma yake cewa ai niyya ka ta inganta sai ka ji a ranka cewa ba ka da niyya hmm. ka ji cewa ai yanzu niyya ta ba da tuturiya ne shi babu ne shi yasa kake cewa wannan shi so da wannan shi ne karshen kitabun jihad a cikin wannan littafin kuma shi ne da kusa da karshe shi wannan littafin gabaki daya wato ahkam sai littafin kitabun ya ce a ƙarƙashin sa kuma akwai bayan babu bai'ul mudabbar insha Allah za mu yi sai karatu na karshe na gaba kan sati ne zuwa sai mu karanta hadisai ne fara kuma da ya kawo su sun da suna da alaƙa da juna suna bayani ne akan bambawa da kuma yarda tashi. kamar yadda muka ga kitabun jihad hadisi ba kitab ne da ya kunshi hadisai da yawa na farko daga cikin hadisan sun yi bayani akan ah, cewa asali zaman lafiya shine asali a cikin musulmi al'aslu fi al'aslu fi muslimin sin asalin musulmi su zauna lafiya kullum jihadi farko yaki zuwa yake daga baya amma dai asali shi a zauna lafiya saboda al'usul ya ce la tamannu liqa al-adumi wa sallallahu al-afiyata amma sai ce idza laqitumuhum fasbutu ko fasbutu kaga sannan hadisin ya karantar da mu in har akwai abu musulmai da ya kamata su zauna kuma ba sa shirin jihadi kullum musulmai ya zama suna ribabu ribabu alama ce ta cewa musulmai a shirye suke yin jihadi ya zo da ribabu shi ne musulmai su zama suna tsara bodas kada magabtansu waɗanda ba su yi wasu shigo su musulmanta ko su musu ba ta ɗaya kwana ba da shirin annabi sama ya kula da mai yawa a game da wannan riba muka ce a wannan zamanin in an ce riba malamai suna cewa duk wani abu da za ka yi domin ka ba musulunci gudunmuwa ka a zama Allah ka ce ma musulunci hanci to nau'i ne na riba nau'i ne na riba sannan bayan haka a cikin babu ko kitabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu falalar shi ne yin jihadi ko dai ya mutu ya shahada ko kuma ya dawo gida ga lada sannan kuma ga ganima ga lada ga ganima sannan ko da ciwo mutum aka ji masa a wajen jihadi an faɗa mana gwaggwamin ladan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar masa da sauran hadisai da malaye kawo su duk mun yi bayanin su a lokacin da ake darasi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara gane da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka